na yi iya kokarin bibiya na ga cewa meye dalilin ta wannan ruwaya sai na ga dalili mafi girma dalili ɗaya ne wannan dalilin ko ba wani dalili ba ne shi ne za ka ji suna ta faɗin sunan imama alhassun mance ma da annabi a cikin ruwayan damuwarsu kawai idan an tabbatar da wannan ruwayan an kawo wani falala na imama ali wanda wasu sahabbai ba su samu ba wanda kuma wannan zalunci ne kuma kiyayya ce ga ahalin gidan annabi sannan kuma ƙarya ce da ƙaryatawa ga mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun yi duba da wannan ruwayar ruwayar fa ba cewa ta yi imama ali shine ya ce ke rana dawo ba fada annabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya yi addu'a faruddatu shamsu ala aliyin aka mai da rana wa imamu ali alaihi salam ashe ya kamata a duba hadisin mundalakin mu'jizan manzon Allah kafin kiyayya ta rufe ido a kalli cewa wannan wani mu'jiza ne na Imam Ali wanda in an tabbatar da shi to an rushe wasu sahabbai in an tabbatar da shi an girmama annabi domin abun bakin ciki akwai wanda daga gama maganganun su kamar Ibn Taymiyyah yana cewa idan har wannan mu'jizan ta tabbata wannan yana nuna cewa Imam Ali ya fi annabi kenan me yasa ba a mai da ranar manzon Allah ba shi lokacin da ya yi jinkiri me yasa ba a yi kaza ba wanda albani albani ya tattauna wannan maganganun za mu kawo jawaban su a ƙarshe to alal haƙiƙa wannan ruwaya kamar yadda muka faɗa ruwayoyi ne wanda ba iya wato imamu ah, abul ibn al-mughazali bane ya rawaita da mu gani cewa al-imam tahawi ya tabbatar da wannan hadisi al-imam tabarani shi ma ya kawo wannan hadisin da isnadai daban-daban wanda al-imam al-haythami ya ka cikin majmu'u zawaid nasa an rawaito wannan hadisin daga abi rafi an rawaita daga abu huraira an rawaita daga asma'u Bintu umaisin an rawaita daga sayyiduna aisha alaihi a cikin ruwayoyin da aka rawaito ko da a ce wasu da ifai ne wasu su ingantattu ne amma ga ruwayan amin وعلى آله حق wa ومقداره da وبعد alaikum wa ورحمة ta'ala wa وبركاته a cikin yardan Allah maɗaukakin sarki mun so mu gabatar da wannan karatu muhimmi domin tabbatar da mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wannan mu'jiza wanda ɗaya daga cikin malamai shak Nazifi Al-Karmawi ya karanto shi wasu daga cikin jahilai suka ɗauki cewa abu ne na yin izgili a matsayin an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ƙarya wasu kuma ba jahilai ba ne kamar yadda na faɗa a cikin karatunmu na farko sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da ƙiyayyar ɗaya daga cikin shugabannin ahlul baiti imamu ali alaihi salam dukkanin abin da ya shafi falala na imamu ali to sukan bibi wannan falala su karyata shi wannan kisa shine hadisin nan da ya tabbata wanda aka rawaita cewa wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana kwance akan cinyen imamu ali alaihi salam to sai aka saukar wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama da wahayi lokacin da aka saukar masa da wahayi yana kan cinyen imamu ali alaihi salam bayan an gama yin wahayi wa manzan allah annabi ya kalli imamu ali ya ce masa shin kai sallar la'asar imamu ali sai yake cewa na'am ya rasulallahi ban yi sallar la'asar ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya ubangiji ina roƙon ka dawo min da rana daidai lokacin la'asar bayan an dawo da rana lokacin la'asar manzon Allah umarci imam Ali ya ce ka tashi kai sallah da yi sallah kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana wa rana rana ta koma yanda take akai sallar magriba wannan kissa ce wacce take mashhuriya malamai da dama sun rawaici wannan kissa duk da cewa an samu wanda suka kawo tangarɗa wannan kissa kamar irin su ibn jauzi da irin su ibn taimiyya da irin su almajiran ibn taimiyya da suka dawo baya wanda in ka bibi kowa da irin hadafinsa da dalilinsa na yin da'ani akan wannan ruwaya amma alal hakika wannan ruwaya ta inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duba da idan muka ɗauki babban malamin nan wato ibn al-mughazali wanda babban malamin nan ya rubuta shine ali ibn muhammad ibn muhammad ibn tayyib ibn abi ya'la al-jallabi abul hasan al-wasdi al-maliki wanda ya bar duniya hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na 483 wanda barin shi duniya kadai shekara dubu ne babu kadan amma ya rubuta littafi mai suna manaqib amirul mu'minin ali ibn abi talib ya kuma ɗauko isnadi daga kansa har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda malamin da ya fi shahara da suna ibn al-mughazali wanda wannan littafi darul afar su suka nashara shi bugunsa da suka yi na farko mai juzu'i guda ɗaya amma wannan littafi a cikinsa shafi na da 150 mujalladi na farko ya rawaito hadisi akhbarana abu tahir muhammad ibn ali albai al-baghdadi fi ma kutiba bihi ko fi ma kataba bihi ila anna aba ahmad ubaidullah ibn abi muslim al-fardi al-baghdadi haddathahum yana cewa abu tahir muhammad ibn ali al-baghdadi ya ba mu labari cikin abin da aka rubuta masa ko kuma cikin abin da shi ya rubuta har ya kai zuwa ga aba ahmad ubaidullah ibn abi muslim al-fardi al-baghdadi ya ba su labari shi kuma yace qal haddathana abul abbas ahmad ibn muhammad ibn sa'id ibn uqdat al-hafiz al-hamdani haddathana fadl ibn yusuf al-jufi haddathana muhammad ibn uqba an muhammad ibn al-husayn an aun ibn abdullah an abihi an abi rafi'in wannan ruwaya da ya koro shi ya kai ga abi rafi'in radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi me yake fada cikin ruwayan kale yake cewa rakada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yi bacci ala fakid aliyin akan cinyan sayyidina ali radiyallahu anhu wa hadara salatu al-asr wa lam yakun ali sallah. lokacin har sallar al-asr tayi imamu ali alaihi salam shi bai salla ba a wani ruwayan an halala abin ma'ana imamu ali ya ji aika ne wa ma'aiki ya dawo kuma manzan Allah sallallahu alaihi -sallama ya shimfiɗa kan cinyarsa kuma aka ci gaba da wahayi wa manzan Allah to imamu ali bai sallar la'asar ba bayan bai la'asar ba imamu ali tukunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa wahayi kuma ya ja lokaci har lokacin la'asar eh, muhtarin ta ya fita wa kariha an yuqidha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam ali ya ji tso ya kiyata da annabi saboda kwanciyar da ma'aiki akan sa. wannan babban nutsuwa ne a gare shi hatta gabata shamsu har rana ta faɗi falamma kaza kal ma sallaita abal hasan al asra lokacin da manzon Allah ya farka manzon Allah sai kalli imam ali yace sayyidina ali daga gani ba kai sallar asar ba qala la ya rasulullah imam ali yace tabbas ban yi sallah ba ya rasulullah fada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya addu'a faruddati shamsu aka mai da rana ala aliyin ga imam ali alaihi salam kama gabat hatta raja'at as hatta raja'at salatul asri fil waqti lokacin bayan rana ta faɗi sai ranan kuma ta dawo lokacin la'asar aka yi sallah a wannan lokacin fakama aliyun fa sallal al'asra imam ali ya tashi sallar al'asra falamma ma salatul asr sadatul asr lokacin da imam ali ya gama sallar gaba ta shamsu ranar ya ta fadi fa idan nujumu mushtabika a lokacin sai ga dan taurari sun fito tar lokacin magriba yayi a wannan ruwaya idan mun kula abin da ya tabbata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya addu'a aka dawo da ranar imam ali imam ali sallallahu alaihi wasallam amma abin bakin ciki da yawa wanda suke karyata wannan ruwayar na yi iya kokarin bibiya na ga cewa meye dalilin karyata wannan ruwayar sai na ga dalili mafi girma dalili ɗaya ne wannan dalilin ko ba wani dalili ba ne shine ka ji suna ta faɗin sunan imama alhassun mance ma da annabi a cikin ruwayan damuwarsu kawai idan an tabbatar da wannan ruwayan an kawo wani falala na imama ali wanda wasu sahabbai ba su samu ba wanda kuma wannan zalunci ne kuma ƙiyayya ce ga ahalin gidan annabi sannan kuma ƙarya ce da ƙaryatawa ga mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun yi duba da wannan ruwayar ruwayar fa ba cewa ta yi imama ali shine ya ce ke rana dawo ba fada annabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya yi addu'a faruddatu shamsu ala aliyin aka mai da rana wa imamu ali alaihi salam ashe ya kamata a duba hadisin mundalakin mu'jizan manzan Allah kafin kiyayya ta rufe ido a kalli cewa wannan wani mu'jiza ne na Imam Ali wanda in an tabbatar da shi to an rushe wasu sahabbai in an tabbatar da shi an girmama annabi domin abun bakin ciki akwai wanda daga gama maganganun su kamar Ibn Taymiyyah yana cewa idan har wannan mu'jizan ta tabbata wannan yana nuna cewa Imam Ali ya fi annabi kenan me yasa ba a mai da ranar manzan Allah ba shi lokacin da ya yi jinkiri me yasa ba a yi kaza ba wanda albani ya tattauna wannan maganganun za mu kawo jawaban su a ƙarshe to alal haƙiƙa wannan ruwaya kamar yadda muka faɗa ruwayoyi ne wanda ba iya wato imamu ah, abul ibn al-mughazali bane ya rawaita da mu gani cewa al-imam tahawi ya tabbatar da wannan hadisi al-imam tabarani shi ma ya kawo wannan hadisin da isnadai daban-daban wanda al-imam al-haythami ya kawo cikin majmu'u zawaid nasa an rawaito wannan hadisin daga abi rafi an rawaita daga abu huraira an rawaita daga asma'u bintu umaisin an rawaita daga sayyiduna aisha alaihi salam a cikin ruwayoyin da aka rawaito ko da a ce wasu su da ifai ne wasu su ingantattu ne amma ga ruwayan nan wanda al-imam tahawi imam tabarani da ibn eh, al-imam al-haythami suka fitar daga sayyiduna asma bint umays ita ko menene an asma bint umays qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu kada yubsha alaihi fa unzila alaihi yawman wa huwa fi hijra aliyin asma bint umays take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan dai za a saukar masa da wahayi sallallahu alaihi wasallama to ya kasance yakan shiga wani yanayi kamar wanda zai suma fa undila alaihi yawman sai aka saukar masa da wahayi wata rana a lokacin yana kishin gida a tsakanin kirjin Imam ali zuwa cinyansa sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa sayyidina ali bayan ya farka sallaita al-asra shin kai sallar al-asr fa qala la imamu ali ya ce ban yi sallar al-asr ba manzo Allah sai ke cewa fa da Allah faradda alaihi shamsa sai da tuna asma'u ta ce sai manzon Allah ya yi addu'a ya ce ya ubangiji imam ali ya kasance cikin yin biyayya yana biyayya wa annabinka ka dawo mai da rana ya sallallahu asar take ranar aka dawo da ita imam ali ya sallallahu asar farudda alaihi shamsu hatta sallal asra ya sallar la'asar qalat take cewa fara'aitu shamsa qala'at ba'da ma gabat hina ruddat hatta sallal asra na ga rana ta bullo bayan da ta faɗi lokacin da aka yi umarni ta dawo har imam ali alaihi salam ya sallallahu asr abun burgewa da wannan isnadin al-imam al-haythami a cikin majma'u nasa bayan ya kawo wannan isnadin sai ke cewa rawahu kulluhu tabarani bi asanid al-imam tabarani ya kawo wannan ruwayoyi da isnadai daban-daban wa rijalu ahadu ha rijalu sahihi kuma rijalin ɗaya isnadin rijalin muslim ai bukhari ne da muslim rijali ne ne ingantattu bukhari da muslim wanda su kuma sun rawaita ya rawaita an ibrahim ibn Hassan wa huwa sika ya rawaita daga Ibrahim ibn Hassan, shi kuma suka ne wa sakahu ibn Hibban amma karshe sai al-Imam al-Haytham yake cewa wa Fadimatu bintu Ali ibn Abi Talib lam arifa akwai wanda ta zo a ruwayan ita ce Fadimatu ibn Ali ibn Abi Talib wanda ni ban santa ba wannan kalmar da ce shi bai santa ba abin mamaki na baya wasu ma sun zo suka ce su ba santa ba duk a kyakkyawan zato rashin sani ba aibu ba ne amma akwai wanda suka ce ba su san tamba da wani manufa amma idan muka bibiya ibn hibban ɗin a wajen da ya inganta wanda aka faɗa ake cewa ya inganta ali ibrahim ibn hassan to idan muka koma cikin athikat ibn hibban ya inganta ta sannan ibn hajar al-asqalani a cikin takribut tahrib yana faɗin cewa fadimatu bintu ali ibn abi talib sikatun min rabiati matat sana 17 wa qad jawazat ya kawo cewa tana daga cikin sika ya'ya daga cikin ya'yan imam ali alaihi salam ashe wannan ruwaya ruwaya ne ingantacce tare da shaidan malamai masana hadisi wanda suka tabbatar da wannan kafin mu tafi game da ingancin wannan ruwayan za mu ga cewa tsara rana ba wa iya so ɗaya aka yi wa annai muhammadu ba domin idan muka ɗauko alhafiz ibn hajar a cikin alfathul bari ko kuma muka ɗauko cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari ana ce alfathu idan ana faɗin sa haka kawai amma ana ce fathul bari in a yi idafa a faɗi sunan littafin sharhin sahihul bukhari wannan mujalladi na shida ne yake hannuna a cikin fatul bari mujalladi na shida za ka gani Ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan ruwayan da ma wasu ruwayoyi wanda an kawo wasu annabawa wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsare musu rana suna nan daban-daban daban za mu gani a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas da saba'in da takwas da eh, har zuwa kusan ɗari biyu da tamanin duka yana magana ne akan yadda aka dawo da rana ma wasu annabawa ma ba annai Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama idan mun duba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da ashirin da za mu ga cewa ya kawo hadisin al-Imam al-Bukhari wanda yake cewa haddathana Isma'ilu qal haddathani Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin sai hadisi na 3124 yana cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala'i haddathana ibn al-Mubarak an Ma'mar an Hammam ibn Munabbah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah ya kawo riwaya daga Abu Hurairah zuwa ga Annabi Muhammadu mai riwaya yake cewa gaza nabiyyi min al-anbiya wani annabi daga cikin annabawa ya yi yaƙi fakala li qaumihi ya gaya mutanensa la yatba'ani rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha kada wani wani annabi daga cikin annabawa shine annabi yosha ibn nun yayi yaƙi a zamanin banu isra'il sai ya tara mutanen sai ce sharaɗi duk wanda ya aure amma ko bai tare da matan bai yana so tare da ita kar ya bi ni domin zuciyarsa akwai kwaɗayin zaman duniya wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha suqufaha ko kuma wanda ya gina gida ya daga ginin amma bai yi rufi ba wannan ma yana da niyyan cewa zai koma ya rufi wala ahadun ishtara ganaman aw khalifatin wa huwa yantadiru wiladaha ko wanda ya sayi wasu dabbobi ko kuma wanda yake dabbobi masu ciki yana tsammanin za su haihu za wannan annabin ya dinga yaƙi fadana min alkaryati ya kusa ya ci garin da yaƙi to bayan ya kusa ci garin da yaƙi fadana min alkaryati salatal asr aw qariban min zalik sai ya zama lokacin sallar la'asar ya kusa kofin haka fakala Shamsi wannan annabin shi ba ma addu'a ba abin da yake cewa ke rana innaki ma'amuratun wa ana ma'amur ke fa umarni kike bi na ubangiji ni ma umarni Allah ya bani nake bin umarnin shi to kun sai ce Allahumma habisha alaina ya ubangiji ka tsare mana rana kada ta fadi fa hubisat hatta fata Allahu alaihi take aka tara rana ta tsaya a sama har sai da Allah ya ba shi nasara ya yi fathu na wannan garin ya samu nasara fa jama al ganaima fa ja'ati an an-nar li ta'kulaha fa lam tad'amha fa qala inna fikum ghululan falyubayini min kulli qabilatin rajulin. abun mamaki dai wannan riwaya ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisin cewa lallai ɗaya daga cikin annabawa wanda ake kira da Yusha ibn Nun an tare masa rana wanda an tare masa rana ɗinnan rana ta tsaya a sararin samaniya aka kara lokaci a yin kuma cikin mu'jizan wannan annabin har ya rishi abin da yake bukata imam bukhari ya rawaita bai zama an karyata ba a wani annabi kuma ruwaya ne ingantacce ana inganta shi ana karyantawa sannan a ruwaya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ibn hajar ya gangaro da ruwaya wanda wannan ruwayan yace al-imam hakim ya rawaita min dariqi ka'ab al-ahbar wanda ka'ab al-ahbar ya rawaita kuma karshen sa ya sake kawo ruwaya wanda yake sahihi ne wanda al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin shi kuma min dariki Hisham daga Muhammad ibn Sirina daga Abi Hurairah kala yana cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa inna shamsa lam tuhbas li basharin illa li yusha ibn nun lalle rana ba a taɓa tare ta tsaya ma wani mutum ba sai ga yushau ibn nun layali sarra ila baitul maqdis lokacin da ya tafi baitul maqdis to abin mamaki hafiz ibn hajar karkashin wannan hadisin sai ya ƙara kawo maganganu ya ce Madu, anna halam bas illa li yusha mafi ingancin magana an kawo labarin annabawa kamar annabi Suleiman annabi Musa da wasu annabawa cewa an tare musu rana ya ce amma mafi ingancin magana kafin zuwan manzon Allah ba a tare mu wani annabi rana ba sai ga wannan yusha'u a mafi ingancin magana wala yu'ariduhu ma dhakara ibn ishaq fil mubtada min dariq yahya ibn urwa ibn zubair an abihi ya ce amma duk da haka maganan da ya tabbata cewa an wa annabi musa wanda aka rawaito daga yahaya zuwa ga urwa daga babansa أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره buta Yusuf تابوت ya فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن أن يطلع wanda ya bayanin cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya tafi da banu Isra'ila daga bautan Fir'auna wahalar wanda yake musu da azabtarwa ya ce ya sa ya tafi da wannan akwati na annabi yusuf ya dinga nema bai samu ba har sai da kusan alfijir ta kusa to a wannan lokacin ne wa kana wa'adu bani isra'ila an yasira bihim idza tala alfajr alkawarin da aka yi da bani isra'ila lokacin da Allah ya sa shi ne idan alfijir daga yake to ya fita da su fada rabbahu an yi tulu'a hatta faraga min amri yusuf fa'ala ya roki ubangiji a jinkirta bullo da eh, eh, fitowan alfijir lokaci a kara masa kuma Allah ya jinkirta masa har lokacin da ya samu aka tsayar da wannan lokacin kuma Allah ya masa wannan alhafiz ibn hajar sai ke cewa li'anna al-hasara innama waqa fi haqqi yusha bi tulu'i shamsi yace wannan kisan ta tabbata domin abin da annabi ya faɗa maganan bullowar rana ne aka tare ma shi, wato yusha ibn nun amma annabi musa an kara masa lokaci a lokacin alfijir wancan hadisin bai kora tabbacin wannan kisan ba saka bullo alfijir bai kore ba shi yasa abin da ya fi shahara na rana shine ga annabi yosha ibn nun sannan sai kara bayani cewa wala yu'ariduhu aidan ma zakarahu yunus ibn bukair fi ziyadati fi magazin ishaq shi ke cewa kuma again wannan hadisin bai yi karo da abin da aka rawaito na cewa yunus ibn bukair ya rawaita a cikin ziyadat na maghazi wanda ya kara na ibn ishaq wanda ya kawo cewa annan nabiyya lamma akhbara quraishan sabihat al-isra'i annahu ra'a al-'ira allati lahum wa annaha taqdimu ma'a shuruqi shams fada allaha fahabasat ah, fahabasat ash-shamsu hatta dakhalat al-'ir wanda yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Isra'i da Mi'raji bayan ya dawo yana dawowa ya ba da labari wa shawa ga abin da ya gani suka kare ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to za su zo da ir na shi da su dawo lokaci kaza kafin rana ta faɗi ranan da aka zo kuma sai ranan ta zo da ta faɗi su kuma ƙurayshawan ba su shigo ba manzon Allah ya roka Allah Allah ya dakatar da tsayuwar rana har sai da suka shigo tukun rana ta faɗi tare da shigowansu wannan ma haka ya zo duk da wannan hadisi ne mun kafa yi. ya kawo bayani to anan ne sai kawo hadisi wanda kuma al-imam tabarani ya fitar na jabir ibn abdullahi annan nabiyya amara shamsa fa ta'akhkhara sa'atan min an-nahari ubangiji yayi wa manzon Allah falala lokacin da aka zo da a shigo da wato karabkan quraishawa manzon Allah yayi addu'a aka dakatar da rana awa daya domin irin quraishin shi shigo kuma haka aka dakatar da shi din na wannan awa din kuma wannan isnadi ne mai kyau kamar yadda alhafiz ibn hajar da kansa ya faɗa nan alhafiz ibn hajar ya ƙara bayani sai kawo wannan hadisin da zamu karanto yace wa rawat tahawi wa tabarani fi kabir wal hakim wal bayhaqi fi dalail al imam tahawi ya kawo hadisi al imam tabarani ya kawo hadisi al imam hakim ya rawaita hadisi al imam al baihaqi ya rawaita hadisi wani hadisi ne an asma bint umaysin sun rawaita hadisin daga asma bint umaysin annahu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yayi addu'a lamma nama aliyun lamma nama ala rukbati aliyin lokacin da ya bacci akan cinyan imamu ali fafatatuhu salatul asri sallar asar ta wuce imamu ali faruddati shamsu aka maido da rana wa manzan Allah sallallahu hatta salla aliyun har imamu ali ya yi sallah ko faraddati shamsu rana ta dawo har imamu ali ya yi sallah tukunna sun magharubat sannan rana ta kuma ta faɗi wa hadha ablagu fil mu'jiza yace wannan shine mafi girma a cikin mu'jiza wanda ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan al-imam hafiz al ibn hajar bayan ya kawo wannan hadisin sai da ya kunkushi kan malamai guda biyu wanda suka zama su ne suke da gabata akan rushe wannan mu'jiza wanda ya fara kwankwasa yake cewa wakar akhda ibn al-jawzi al-hafiz ibn al-jawzi yayi kuskure bi iradihi lahu fi fil mawdu'at da ya dauki wannan hadisi ya kawo shi a cikin cewa hadisai ne na ƙarya ibn jawzi ya ce wannan kuskure ne ba daidai bane a kawo wannan hadisin a ce ƙarya ne wa kadhabnu taymiyata yace abin mamaki kuma ibn taymiya da ya zo bayan shi shi ma sai ya kara dauko wannan hadisi sai ce wannan hadisin ƙarya ne fi kitabin raddi ala yanda ya kawo ta a cikin littafin nan wanda ya raddu alar rawafid wai raddi akan yan shi'a don kawai yana so ya raddo yan shi'a sai ya dauki hadisin yadda ki daga farkon sa min inda awwalihi wa akhirihi yace wallahu alam Allah shine mafi sani bayanin tsai da rana alhafiz ibn hajar ya kawo su da yawa wanda ya kawo ruwayan nan na al-imam ibn al-qadi akan cewa rana an mayar wa manzan Allah a yakin handak da makamantansu to idan muka tafi ga maganar alhafiz ibn hajar za mu kare lokaci ba mu shigo da magana ba duk da cewa muna so mu kawo maganganun malamai wanda da yawansu sun tafi akan cewa tabbas an tara rana wa annabi muhammadu wannan labarin ba shati faɗi ba ne ba ƙarya ba ne a'a iyakanta shine idan kana so ka ce wannan hadisin bai inganta ba ko ƙarya ne to kai magana na malaman hadisi kai magana na ilimi yadda in an ji za a baka amsa na ilimi kuma za a gane cewa ba kiyayyar manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallama kawai kokari kake so ka yi hidima wa hadisin annabi kokari kake so ka yi ka tantance ilimi sai ya zamto ka gaza to wannan za a baka uzuri za a ce lalle wannan baka da wani aibu a cikin wannan magana ce kuma shi kanshi maganar da za ka yi ya zamto an fahimci adalci a cikin zancenka ba kawai kana yi ne domin wani kiyayya ba yanzu da za mu je mu ɗauko irin shubuhoyin da ibn taimiyya ya kawo a cikin wannan hadisin za ka ga shubuhoyi ne kawai na hankalinsa ya ɗauko wanda kuma wannan shubuhoyin dukkaninsu malamai idan suka bi wasu dariya za su yi wanda irin wannan yana nuna maka cewa duk yanda za ka yi duk ƙoƙarinka wajen ka yi faɗa da mutum to kada ka yi faɗa da shi akan zalunci ko da a ce yana da wasu gaskiya da yake so ya fitar akan cewa rawafit suna da guluwi akan imam ali to kuma wannan gaskiyan naka bai baka daman kuma ka ɗauki abin da shi kuma daidai ne mai kyau ne kai kuma ka soki wannan abin ka rushe shi kawai domin kai kuma ka ɓata musu rai ko dan ka nuna kana da wani kwarewa wajen ka iya faɗa da koma waye ne abu mai kyau za ka mai da shi mara kyau mara kyau za ka mai da shi mai kyau wannan idan ka yi haka ya nuna cewa rashin adalcin ka zai fito karara kuma za ka gagara samun gaskiya akan wanda kake da karfi a kansa wannan hadisi hatta albani da ya duba irin yadda ibn tamiya ya dinga jujjuya hadisin ya gagara yin adalci wa isnadin ya tabbatar da cewa akwai isnadi ingantacce wanda akalla abin da zai iya bashi ya ce masa da'if akalla iya abin zai iya ce masa da'ifi ko kuma ya ce wannan isnadin Hassani ne amma ya gagara kawai da ya zo kawai tamole da gaba ɗaya isnadin kawai ya ce wannan maudu'i ne wannan da ya ce maudu'i ne albani da kansa sai da ya ce a da ya rasa yadda zai ce a ibn taymiya ba yana nufin cewa hadisin nan maudu'i bane a'a yana nufin cewa matanin ne maudu'i kuma abubuwan da ya kawo na cewa mata matanin maudu'i ne sai ka ga baki ɗaya abubuwa ne wanda ke hankalinsa ne ke tunani wanda ni din nan a iya fahimtar da na yi tambayoyi ne wanda yi wanda ba wai sai malamai za su ba amsa ba cewa ka ce a'a wannan hadisin in ta tabbata ya nuna cewa imam ali ya fi manzon Allah kenan me yasa ba a dawo da manzon Allah rana ba aka dawo imam ali sallallahu alaihi wasallam shin ya fi annabi daraja ne a'udhu billahi tambaya na farko shin ibn taimiyya wannan hadisin cewa an dawo da rana wa imamu ali alaihi salam imamu ali ne yace a dawo da rana aka dawo da ita koko annabi muhammadu ne yace a dawo da rana aka dawo da ita annabi muhammadu ne yace a dawo da rana aka dawo da ita ashe mu'jizar manzan Allah ne tukunta zama karaman imamu ali sai dai a kifar da hankalin mutane domin ko a ƙaryata maganan don a rushe wannan mankaba na imamu ali alaihi salam amma kafin nan mu je ina son duk lafazinsa mu ja da bakin sa malamai kafin nan sun tabbatar da cewa wannan hadisin ingantaccen hadisi ne kuma da yawansu sun kawo maganganu masu kyau misali daga cikinsu da mu kawo malamai da yawa alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda mun kawo maganansa a cikin fathul bari shirin sahih bukhari ya kawo maganan cewa al-imam tahawi ya rawaito wannan hadisi al-imam tabarani ya rawaito wannan hadisi al-imam hakim ya rawaito wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisin kuma da ya kawo cewa sun rawaita ya tabbatar da cewa kuskure ne mafi girma ibn taymiya yi da ya zo kan wannan hadisin ya bi ja hadisin ce maudu'i ne domin hadisi ne ingantacce ya tabbata cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira an dawo mai da rana an dawo masa da rana wannan dawo da rana din ya tabbata kuma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma ce wa hadha ablagu fil mu'jiza wannan shine mafi isa a cikin mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe rushe shi rushe mu'jiza ne mafi karfi sannan kuma alhafiz abu ja'far ahmad ibn muhammad al-tahawi ya kawo cikin mushkil asar ya kawo lafazi guda biyu na farko ya kawo hadisi wanda suke ingantattu da kansa da ya kawo yake cewa hadhanil hadithani thabitani warwatuhuma thiqatun wannan babban malami abu jafar ahmad ibn muhammad al-fahawi a cikin mushkil asar da ya kawo ruwayoyi ya ɗauko ruwaya guda biyu ya ce hadhanil hadithani thabitani wayannan hadisai guda biyu tabbatattu ne ruwatuhuma fiqatun wanda suka rawaito wannan hadisin su ma siqat ne sannan al-hafiz waliyuddin abu zur'at al-iraqi shi ma ya fito da wannan hadisin wanda ya kawo a cikin barhut tasrib mujalladi na farko ya kawo shi shi mujalladi na shida kai shafi na 247 daga hanyar al-Imam tabarani cikin mu'jam nasa mu'jamul kabir shi kuma da ya kawo yake cewa wannan hadisi hasani ne al-Hafiz Shahabuddin Ibn Hajar al-Haythami shi ma cikin as-Sawa'iqul Muhrika ya kawo wannan hadisin ya tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce yace wa hadisu raddiha sahahu tahawi hadisin maido da rana wa annabi Muhammadu ga Imam Ali al-Imam tahawi ya inganta wannan hadisi wal qadiyat al-imam al ya inganta wannan hadisin a cikin ashifa ya ce hadisi ne hasani sannan kuma shekul islam abu dur'a din ya kawo magana ya yi mutaba'a ga malaman da suka dinga rushe wannan hadisin sannan kuma al-imam abul muzaffar yusuf shi ma alkazawali alhanafi ya tabbatar da wannan hadisi idan muka dinga bibiya maganganun malamai suna da yawa al-imam ajaluni a cikin kashmir khafa ya kawo wannan hadisi ya kuma tabbatar da ingancin hadisin yake cewa inna shamsa ruddat ala ali ibn abi talib yake cewa wannan hadisi na cewa an mai da rana wa imam ali ibn abi talib hadisi ne mai inganci ta inda ya kawo maganar al-imam suyuti radiyallahu ta'ala anhu da makamantan makarantar malamai shahabuddin al-khafaji shi ma a cikin littafin sa da ya sharhin ashifa ya tabbatar da wannan hadisin yace wa rawahu tabarani bi asani da mukhtalifa rijalu aktsariha siqatun ya tabbatar da cewa mafi yawancin rijal na wannan ruwayoyi ingantattu ne hasali ma a shafi na goma sha biyu sai da ya kawo maganganu na malaman da suka ce wannan hadisin maudu'i ne tukunne ya raddance su da adilla wanda suke mukni'a sannan idan muka ci gaba da gaba za mu ga cewa ashak burhanuddin ibrahim ibn hassan ibn shahab al-kaurani shi ma cikin littafinsa al-umam li'iqad al-himam ya kawo maganganu wanda yake tabbatar da ingancin wannan hadisin al-hafiz al-qadi iyad abul fadl shi ma ya kawo wannan magana cikin ashifa nasa ya tabbatar da wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce al-imam al-aini al-hanafi ya cikin a cikin littafin al-umdatul qari ya tabbatar da cewa wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda ya yi sharhin sahih al-bukhari bayan ya kawo maganganun malamai tukun yake cewa wawa hadisun muttasilun husi siqatun hadisi ne ingantacce wanda suka rauci wannan hadisin sika ne su ma wanda suka rauci wannan hadisin a gurguje na jero malaman ne saboda yawan malaman suna da yawan gaske wanda duka ga sunan an tabbatar da maganganunsu wanda maganganunsu yana ishara ga ingancin wannan hadisin irin su alhafiz abu ja'far ahmad ibn salih al-misri wanda shehi ne na al-imam al-bukhari shi ma ya rawaito wannan hadisin ta hanyoyi guda biyu ingantattu daga asma'u bint umais sannan yake cewa la yanbaghi liman kana sabiluhu al-ilmu bi halatta liman kana sabiluhul ilmu duk wanda ya zamto hanyarsa shine al ilimi a takhallufa ya saba an hifza hadisi asma alladhi ruwiya lana an sallallahu alaihi wasallama li'annahu min ajalli alamatin nubuwa yace duk wanda yake yana son ilimi bai kamata ya saba da wannan hadisin da aka rawaito mana ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Asma'u bintu Umaysin wanda ta daga cikin mafi girman alama na annabtan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu dukkan wanda yake neman adalci mai neman dalili iya abin da zaka faɗa wannan hadisin sai dai ka ce kai baka yadda ba kuma ce wanka baka yadda ba wannan kai ta shafa ba ta shafi ingancin wannan hadisin ba maganar da rufe da shi na ƙarshe shine hakika wannan hadisi malamai guda biyu malami na farko ibn al-jawzi shine ya fara cewa wannan hadisi maudu'i ne ya ka cikin al-mawdu'at nasa kuma ruwayar da ya kawo ya ce shi maudu'i ne a wajensa la'alla shi ibn al-jawzi akwai ruwayoyin da yake ganin sun inganta amma kamar ibn taymiya wanda ya biyo baya shi cewa yayi wannan ma gabaki daya maudu'i ne hasali ma matan din ma ya jefi matanin wanda abu mamaki a wajen malaman hadisi wanda ya kamata ibn taymiya a lokacin da yazo zai bayanin matanin da yazo ya ce ta samu ittirabi ya ɗauko na ruwaya guda ya tabbatar da ittirabi amma irin yadda ya ce wannan hadisin mutaribi ne to duk hadisan duniya ba za su sha ba in an bi su da wannan usulubin yanda ibn taymiya ya ɗauko amma abun birgewa albani ya ɗauko maganganun ibn taymiya gabaki ɗaya wanda ya game da wannan hadisin dukkanin maganansa ya tattaro wanda a ciki idan mutum ya duba za ka ga cewa gaskiya akwai son zuciya ko kuma kuskure kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa akwai kuskure mafi girma da ibn taymiya ya hau game da rushe wannan mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai domin yardajjen shi a kayi. za mu gani cewa hadisi ne wanda a cikin silsilatu hadisu sahiha na albani domin mun san cewa albaniya da rubutu daban-daban to amma cikin a silsilatul ahadis afwan ba sahiha ba al ahadis ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaru hasayya fil umma albani ya faɗa a cikin wannan littafi nasa wanda darul ma'arif a suka buga wannan littafi 1992 to albani ya kawo magana a cikin mujalladi na biyu shafi na 395 ya hakaito maganar ibn taymiya domin ya rushe wannan hadisi na mu'jizan dawo da rana wa annabi muhammad sallallahu ga imam ali alaihi da albani ya rawaito wannan hadisin ya kawo shi da lafazinsa bayan ya kawo hadisin amma zan tsallake saboda maganar sunna da yawa shi da kansa sai ya shiga yana so ya aiki na makanikancin hadisi a nan ya iya ƙoƙarinsa wajen ya ɗauki ruwaya ya ce wannan ruwayan da ifi ne wannan ruwayan maudu'i ne wannan ruwayan kaza ne amma da ya ƙare ga baki ɗaya can ƙarshe kuma sai ya ce kawai wannan ma maganan maudu'i ne bayan shi da kansa akwai wajajen da ruwayoyin in ya zo iya ƙoƙarin sai kan tafi akan da ifi ne amma kuma da ya tafi sai da kawai ya kawo maganin ibn taymiya sai ya ƙaryata maganan ga baki ɗaya amma abin mamaki da ke cikin maganan a takaice ibn taimiyya ya taho da cewa bai san wace ce fatima fatima bintul hussein ibn ali ibn abi talib ba wanda daga nan ya soke ta a nan albani ya yi kokari ya mai istidrak ta yadda albani da kansa yake cewa lallai an san wace ce to bintul hussein ibn ali ibn abi talib ya ce wahiyya fika fadila illa anna tariqa ilaiha la ya yasihu a nan koya ne ya yi kokari ya ɗauko magana na al'imamun tahawi al'imamun tabarani a cikin alkabir na cewa lallai sun rauci hadisi daga gare ta ya kawo wannan isnadi to amma da ya kawo wannan isnadi a nan sai ya kawo maganan ibn taimiyya cewa ba a santa ba sai ce bal hiya ma'rufa fa fadimatu bintul husain ibn ali ibn abi talib kama takaddama wa zahiru annaha waqa'at fil mu'jam at-tabarani kaman yanda ni ma nayi martani a baya to albani ma yayi kokari wajen ya tabbatar da cewa lalle an san wace ce fatimatu bintul husain ko fadimatu bintu ali Allah ya kara musu yarda to anan sai ke cewa wannan hadisi yana da illoli in ji albani daga illolin da ke shi shine sai ya hakaito maganin ibn taimiyya na cewa wannan hadisi ibn taimiyya ya soki hadisin wa qala fi shaykh islam ibn taimiyya fi kalamin tawil ala hadha hadis fi minhaj suna. mujalladi na hudu shafi na 189 ibn taimiyya a cikin minhaj sunna yayi maganganu yayi maganganu akan wasu ruwayoyi daga cikin ruwat din ya tabbatar da cewa wasu majhulai ne da makamantansu a nan albani sai ya fahimci wani hadari da dole sai ya yi karkiya ma wannan hadarin ne idan ya tafi kawai yace wannan hadisin maudu'i ne ko hadisin da'ifi ne ba tare da ya koma ga maganan alhafiz ibn hajar da ya yi guduma akan kan ibn al-jawzi albani sai fahimci cewa idan ya tafi bai daga gudumar da alhafiz ibn hajar ya buga ma wannan hadisin ba musamman ga ibn al-jauzi da ibn taimiyya na cewa wannan hadisin mawdu'i ne ibn hajar ya ce a a to albani sai fahimci cewa duk bayanin da zai yi idan an zo aka saka ibn hajar a mizani to shi la shay'a ne da ibn hajar don ibn hajar shine mai al-fath wanda ana cewa la hijrata ba'da al-fath shine wanda aka sansa dai a fannin hadisi in an ce al-hafiz ɗaya ne ibnu hajar ya zo ya inganta wannan hadisin to albani sai yi wani hikima kafin kuma ya koma ya yi baddabami a cikin jawabansa abu na farko sai ke cewa lallai wannan hadisin duk bayanin da za mu yi ibnu hajar ya yi ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya ya kawo shi a cikin fathul bari kuma da ya kawo har ma ya raddanci ibnu taymiya wa amma qaulul hafiz fil fath mujalladi na shida shafi na 155 a nashi shi bugun mu namu mujalladi na shida shafi na 200 ne da wani abu to sai albani ke cewa maganan da ibnu hajar ya faɗa na cewa wa kad akhba ibnu al-jawzi bi iradihi lahu fil mawdu'at ibnu al-jawzi yayi kuskure da ya kawo na hadisin yace mawdu'i ne da makamantansa da ibn taimiyya sun yi kuskure ya ce fahuwa ma adam tasiri bi sihati isnadihi duk da shi alhafiz ibn hajar da ya kawo shi ma ai bai ce hadisin isnadi bane faqad yuhimu man la ilma indahu annahu sayhun indahu to ai wannan dai sa wanda bayi da ilimi ya zaci alhafiz ibn hajar ya dauki hadisin sahihi ne a wajensa inji inji ah, albani kenan yana so ya canza maganin alhafiz ibn hajar wa in huwa innama ya'ni annahu ghairu mawdu fakat yace amma idan an bibiya ai al Duna hajar na raddi ne wa ibn al-jawzi da ibn taymiya akan cewa wannan hadisin fa ba mawdu'i bane amma ba sahihi bane in ji albani ibn hajar yana nufin ba sahihi bane kuma amma ba maudu'i bane to kai me ya hana ka ce kai ma ba maudu'in bane sai ya gane cewa to idan ya tsaya a haka ya sake kusa shi kansa wa ibn taimiyya sai sake dawa ba sai ke cewa wa zalika la yanfi annahu da'ifun wannan kuma bai koda cewa hadisin da ifi bane kama huwa zahirun kamar yanda yake a bayyana kawai da ifi ne wa ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kansa amin lam yahkum ala al-hadisi bil wad'i min jihati isnadihi ai shi kansa bai yi hukunci ma wannan hadisin cewa hadisin ƙarya bane ta hanyar isnadi ah wa inna ma min jihati matnihi ai ibn taymiya ya ce wannan hadisin ƙarya ne ta yanda matanin ya dinga kawo matanin ya wannan hadisin ƙarya ne amma isnadu faqad tasara ala tad'ifi ma isnadin ibn taymiya shi da kansa ya ce isnadin da'ifi ne fa innahu saqahu min hadisi asma wa ali ibn abi talib wa abi sa'id al-khudri wa abi huraira kaga sai kara mana ma ruwayoyi da aka samu akwai hadisin asma akwai hadisin ali ibn abi talib akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin abu huraira banda hadisin abi rafi idan muka ka kawo ya kara da shi ma wannan to ashe anan nan shi albani ya gane wannan hadarin to tun anan albani da kansa in an bincika in ka fahimta anan albani da kansa ya tafi akan cewa wannan hadisin ba mawdu'i bane kuma ya fahimci cewa wanda suke ce wannan isnadin hadisin nan mawdu'i ne ƙarya suke yi masu gaskiya su ne masu tabbatar da wannan isnadi na wannan hadisi sun ma bayyana da afal ladhi fi asanidiha wa kullu hata duru ala rijalin la yu'rafuna bi adalatin wala dabtin wa fi ba'di man huwa matrukun munkar al hadith wa jiddan kaza kaza kaza wannan wani maganganu ne wanda shi kansa bai sai tabbatar da su ba Allah ya taimake mu to anan sai ya ci gaba kuma cewa a can ƙarshe lakin al-muhaqqiqun min ahli al-ilmi wal ma'rifati bil hadisi ya'lamuna anna hadha al-hadisa kadhibun mawdu'un ku duba irin kwamatalan da albani yake yi can ka ce hadisin nan da ifi ne ka kawo iya kokarin bayanin da zaka yi ka kare a da ifi ne ka zo ka kawo magana al-hafiz ibn hajar ya tafi akan cewa wannan hadisin fa ba da ifi bane al-hafiz ibn hajar ka kawo nusu al-imam at-tahawi Ka kai su al-Imam Tabarani ka tabbatar da murwaitan ruwayoyi ne daban-daban an rawaita daga Imam Ali an rawaita daga Asma'u bintu Umaysin an rawaita daga Abu Sa'id al-Khudri an rawaita daga Abu Huraira in ƙara rawaita daga Abu Rafi'in sannan bayan ka kawo innan ruwayan ka kawo maganin ibn taymiya ya ce da maudu'i ne amma maudu'in ya gyara ba shi yake nufi ba ai ya kamata isnadin ne isnadin da ifi ne shi ma ya tabbatar da cewa isnadin da ifi ne sannan kuma ka dawo kai wani magana wanda da ka fada a ciki wai sai ke cewa idan an duba wannan hadisin gaskiya in ji fa albani idan aka duba wannan hadisin cewa malamai muhakkikai masana hadisi duk sun tafi akan cewa wannan hadisin ƙarya ne to su waye malamai muhaqqiqan su waye masana hadisin kai kenan da ibn taymiya domin abin da yake cewa wa zalika mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallama ya kafu malamai fa kad zakarahu ta'ifatun ka wal qadi yace kamar al-imam al-qadi da al-imam tahawi suna daga cikin malaman da suka tafi cewa wannan hadisin sahihi ne sai ke cewa wa ghairihima wa ghairihima ko kuma wa ghairuhuma wasu su ma sun tafi kan cewa wannan hadisin sahihi ne wa'addau zalika min mu'jizatin nabi kuma an kawo wannan a cikin mu'jizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lakin al muhaqqiqun albani sai sake istidraki sai ce amma wanda suke da karfin sanin ilimi na hadisi min ahli al ilmi wal ma'rifa bil hadisi masana hadisi ya'lamuna sun san cewa anna hadha hadisa kadhibun mawdu'un sun san wannan hadisin ƙarya ne mawdu'i ne to albani wani magana zamu dauka kuma su wane ne muhaqqiquna din kai kenan su Alhafi zumna hajar da suka ce ba karya bane su ba muhakkikuna bane a ilimin hadisi irin wayin abubuwan su ne albani yake yi a fannin hadisi wanda idan ka kula da ka ga wiƙaha ce rashin kunya ne wa manyan malamai yanzu ka kalli kaman Alhafi zumna hajar ka cire shi cikin muhaqqiquna ilimin hadisi sannan kuma an zo ana magana hadisi wajen wajensa zaka koma ka kalli irin su al-Imam tahawi ka cire su cikin na ilimin hadisi ka kalli irin su al-Qadiyar ka cire su a cikin na cikin ilimin hadisi kai ka tabbatar da kanka wanda ko ibn taimiyya da kansa idan ya duba irin manyan malaman nan irin su alkadiyar ya san cewa ba za a ambaci sunansa ba a fannin hadisi in ana maganar su alkadiyar malaman da sun tafi sama da shekara dubu ana maganar irin su al'imamu tahawi ana maganar su alhafiz ibn hajar ana maganar al'imam al-kadiyar afwan su ne na kusan shekara shekara kusan shekara 900 sannan kai ka zo baya nan bayan ludayi ka zo kana cewa su ba mu hakikai bane a fannin hadisi kai kenan kai da malamin ka ku ne mu hakikai wannan son zuciya ce saka wannan hadisin garau take ingantacciya ce daga cikin maganganun da suka faɗa a ƙarshe a gurguje shine mun ji yadda Albana anan yake ta kame kame wajen ya tabbatar da wannan hadisin maudu'i ne ya gagara amma daga cikin abubuwan da suka kawo na hankali wai shine wannan hadisin idan ya inganta ya nuna cewa imamu ali ya fi manzan Allah kenan kima me yasa manzan Allah bai samu sallar la'asar akwai lokacin sallar asar ta wuce manzan Allah a yakin handak akwai lokacin da hadisin motsa malik ta tabbata cewa ma'aiki ya ce wa na bilal ya kula mana lokaci ina ji ko sai na abu huraira ɗayan biyu shi ma ya kwanta ya ce shaidan ne ya zo ya dinga hadda aka kamar yadda ake ma yaro jariri manzo Allah bai sallah akan wannan lokacin ba sai da annabi ya matsa tukunna suka yi sallah rana ta fito sallan asbahi me yasa ba a bawo manzon Allah dama aka dawo mai da rana ba sai ibn taymiya ce to idan har annabi ba da masa da rana a wannan lokacin ba yanzu imam ali bai la'asar ba kuma aka da masa da rana to wannan yana cewa kamar akwai fifiko tsakanin imam ali da annabi wanda wannan ba haka bane abin da mu yi tambaya shi ne. ganan manzan Allah su sallama an yanka rago a gidan annabi sallallahu ya sallama dabbobi a gidan manzan Allah suna nan an san da su ba sa magana amma damo ya yi magana damun balaraben ƙauye me yasa ragon gidan manzan Allah bai magana ba wanda aka yanka shi na lahiya wani yana cewa balaraben ƙauyen ya fi annabi kima ne shin daman ya yi magana albarkacin waye albarkacin manzan Allah to ranan mata da albarkacin annabi Muhammadu ne sannan na biyu nawa nawa ne abubuwa suna faruwa na mu'jiza na manzan Allah amma a jikin sahabbai bai sa sahabban an ce sun fi annabi ba dan kar a karyata abin sai na Imam Ali ya ce to wannan an tabbatar wannan yana Imam Ali ya fi annabi wannan san zuciya ne da da sama zuwa ƙasa ta yadda za a juyar da kwakwalwan wanda ba su da kwakwalwa shikenan sai su ce gaskiya ne fa amma in kana da hankali ai ba a dawo da ranan ba sai dan manzan Allah mu'jizan annabi ne malamai ma mu'jizan annabi suke tabbatarwa kai ne ka shafe ganin ma'aiki kake kallon imamu ala a cikin wannan sigan don ka rushe hadisin sannan na biyu sai su ce to shi kenan ibn ta ya ce ina amfanin wannan maganar ina amfanin ma Allah dawo da rana ai sallah amfanin ta kawai shine sallar asar ba mu ga wani amfanin ta ba ai annabi yusho da aka da masa da rana dan yayi mu'jiza ne dan yayi dan yayi yaki ne sai mu a'a mu amfaninta da muka gani amfaninta shine an girmama mai hidima wa manzon Allah Imam Ali ya yi hidima wa annabi Allah ya nuna girman hidima wa annabi ya fi girman tafiyar rana sai dawo masa da shi ya yi sallah kuma amfani na biyu da ka gane amfanin da ka gane amfanin Allah ya yi niyya Allah yana da iko yayi kuma ya yi kuma mu'jiza ne wa manzan Allah dole sai ka ibn tamiya ka gane amfanin mu'jizan manzon Allah sai ta wannan bata da wani amfani ma in hakan ya tabbata na uku sai ke cewa idan rana ko ta dawo imam ali sallar la'asar to ishkali ya tabbata duk wanda suka yi la'asar baya ba su yi akan lokaci ba kai haba malam wannan maganan kan kawai shirme ne idan za a duba gaskiyan zance ibn tamiya anan kuskure ne bayan da zaka kace wai to sun yi sallah akan la'asar to yanzu wanda aka dawo da la'asar ya zama sai sun sake sallah kenan sallah lokacin sallar la'asar lokacin da nayi ba shine lokacin da kai kai ba lokacin da nayi magariba ba shine lokacin da kai kai ba ta yi wa muhtari ne amma kuma na da tsayi to Imama ali an dawo masa da muhtari daga cikin muhtarin la'asar wanda su sahabban ba su sallah wannan lokacin ba su sun yi muhtarin manzan Allah shi ma ya sake a muhtarin annabi sallallahu alaihi wasallama da izinin annabi sallallahu alaihi wasallama da albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saka duwa innan shubuhat ne wanda ba dan ba na son bahasin ya yi faɗi ba da ya mace kwanaki za mu na yi kifa kiɗa mu yi wannan a sake wannan ai wannan to mun samu matsala na network da matsaloli na abin da ya shafi wato abubuwa dai na gabatar da karatu da lokaci wanda ya sa muka takaita wannan karatu a gurguje da yan uwa mu girmama mu ji tsoron Allah mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu yarda da dukkan abin da aka faɗa na girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Imam Ali alaihi salam ba daidai bane a ce muna sa kiyayya a zuciyarmu ga Imam Ali don wai mu nuna mu insha mu ba mu tare da su wallahi in yan shi'a su cika duniya da zagin sai na Abubakar su cika duniya da zagin sai na Umar wallahi su cika duniya da zagin sai tuna Aisha su cika duniya da zagin sayyidina Uthman su cika duniya da zagin sayyidina Umar su kirga sahabban annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu kaf su tsine musu wallahi ba rai samu mu ki imamu ali ba domin wala ta zuru wadaratun wizar ukra wallahi ba zai samu mu ki imamu ali ba kuma in imamu ali ma zai ce ku zage su wallahi mu bara mu zage imamu ali ba bara mu kishi shi ba domin na farko mun san cewa imamu ali uba ne in dai wasu da a samu ruwaya burbushin cewa sun yi wasu maganganu mara kyau ga imamu ali a sa mu kame baki a kansu mu kame baki mu kuma ji girman su mu kyautata musu zaton cewa Allah ya yafi musu masu kuskure ne shi kuma Imam Ali da yake wankekke garau da sabulu daga manzan Allah daga hadaran Allah sai ya zamto mu kuma a kirkiri kawai cewa ai dan yan shi'a ya kamata a rushe mukamin sa kaza ya kamata dan yan shi'a a kishi ta waje kaza to Allah wannan mu ban da mu a ciki ba da mu ba mu alhamdulillah wala'in mu ga ahalin annabi cikakke ne wala'in mu ga sahabban manzo Allah cikakke ne wala in muka girmama manzan Allah cikakke ne Allah ka ba mu girmama manzan Allah da girmama duk wanda ka girmama albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ka tashe mu da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka hada al'umma musulmi baki daya ka fahimtar da mu addini kuma ka ba mu ikon jin girman wanda ka girmama rabbana atina lana nurana kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wanda suke zaton cewa wannan karatu da eh, shak nazifa Al-Karmawi ya kawo cewa kirkirar labari ne ko karya ne na yan ɗarika ko kuma a karyan yan shi'a ne dan a raza naka ya ce maka ai yan shi'a ne suke karya yan ɗarika suka ɗauko ba haka bane na nan altafan hadisi sama da shekara dubbanni kuma malamai ne suka tafi akai wanda suka karyata ma su ne wanda suke suka yi kuskure Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah